yawa a wannan sabon bidiyon. A wannan bidiyon zan nuna muku wani sabon updating da YouTube suka yi. Wannan sabon updating ɗin da YouTube suka yi wannan sabon updating ne wanda zai taimaka maka wajen saka thumbnail a short video in dai har ya kasance cewa kana da short video kuma kana yin short video kana dorawa akan YouTube to ka sani an baka dama da zaka iya saka thumbnail a short video ka gani kamar inda ga wannan alama da nuna muku ita ɗin wannan alama ta pencil ne kamar alama da zaka saka thumbnail to kana clicking din ta za ta kai ka bangaren da zaka saka thumbnail amma dai sai dai shi ka ida thumbnail din ita ce nan ba za ka iya zuwa ba zuwa profile ɗinka ba ka je ka dauko hoton wani abin da zaka saka ba a a cikin wannan bidiyon to a ciki zaka iya zuwa ka dauko thumbnail din da zaka sa a cikin wa'annan bidiyoyin zaka a cikin bidiyon ka zaka dubi inda zaka ɗauki wani thumbnail ya kamata ina ya kamata ka daidaita ya zama thumbnail ka ga inda wannan bidiyon yake gashi nan kamar haka ina so in in yi selecting wani kala ne wani kalar thumbnail nake so ya fito wani akan fuskar bidiyo na kamar haka bari in zaɓa in ƙara gaba da shi ko kuma bari ɗan yi baya da shi haka kaɗan kaɗan ba sai in bar shi akan wannan hoton haka wannan yanzu haka wannan fuska take wannan yanda wannan fuska take to haka nake so thumbnail ɗina ya kasance sai in kilikin na don da zarar na kilikin na don bari ga yanda zai nuna gashi nan wajen ya nuna mana shi a alamar thumbnail amma dai mun ba za mu yi population ɗin shi yanzu ba saboda population ɗin shi ba yanzu ba zan ajiye shi ne yanda zai population ɗin shi zuwa a yau ma dai tunda dai karfe tunda dai karfe sha biyu ta wuce yau wato sai mu za mu iya uploading din shiga nan za mu iya setting na da dai sauran abubuwa da za mu iya yin wannan dazubarin za zage su nuna muku su kamar haka yau wato ga shi nan wajen nan wajen za mu iya saka nan wajen yayi nan mu ne tunan channel ɗin mu ne ga na Ibrahim Taktub ga nan at Ibrahim Taktub na kuma wajen feasibility ne wajen da zamu iya saita inda zamu yi uploading ɗinsa na kuma wajen location ne da zamu iya zaɓar location ɗin da muke so bidiyon mai nuna wannan kuma wannan kuma abin da ya shafi audience ne yara da manya na kuma abin da ya shafi zaka iya promotion na wannan bidiyon naka da ka ɗora yanzu ga yana alaman all comment zaka iya nuna mu zaka iya kashe comment ko kuma ka bar comment da a buɗe da sauransu bari mu kilikin wannan domin mu gani me za mu domin mu gani ya ce mu sun ce mana mu yi promoting din shi domin mu ƙara samun abin da yake cewa za a yi ƙara za a yi mana wani nisa za a yi mana publish za a yi mana population din shi za a yi mana wannan nisa kamar a ce za a ƙara tallata mana shi wanda za a yi mana talla amma dai mun ba mu bukata sai mu uploading ɗinsa yau dan uwa da ta ka fahimci wannan yana nuna mana cewa ba zai ba amma dai bari mu bashi shi a haka ko kuma mu bashi shi a haka yawwa kamar haka yawwa to sai mu uploading yanzu dai san zai uploading yawwa to sai mu jira ya gama uploading har zuwa lokacin da wannan bidiyon ya zan muku bayani akan wannan promotion part din nan da dai sauransu zan yi muku bidiyo a kansu nan zuwa nan gaba dan uwa shine karshen bidiyon namu karka wanta kai subscribe ka danna alamar karrawa domin mu kasance dukkanin shirye-shiryen mu da zarar mu dora ka mun taka danna alamar like idan bidiyon ya burge ka sai mu da bidiyo na gaba